86 muna karatu a kitab albuyuwa mun tsaya ne babin da yake cewa bab yamhaqullahu riba wa yudhi sadaka za mu tashi babu zikir alqain wal haddad babin da yake bayani game da sana'a ko ambatan sana'ar alqain wal haddad da al haddad yana nufin makeri yana nufin mai aikin kera wanda yake abin nan makeri shine al haddad kuma akan ce da shi alqain muna gabatar da karatu wannan masallaci na Usama ibn Zaid anan Saluda a birnin Kano ma ne yake cewa bab zikir alqain wal hajjaj ma'ana zai bayani game da wannan sana'a ta kira ne matsayinta a musulunci a halaccin ta ko kuma matsayinta an khabbab radiyallahu ta'ala anhu ya ka hadisi daga khabbab dan arati Allah ya kara masa yadda qala yace kuntu kainan fil jahiliyyah na kasance makeri a jahiliya ma'ana kafin musulunci sana'a ta ita ce kira ya ambaci wannan saboda labarin da zai bayar ya kasance ne a lokacin kafin musulunci amma har ma a musuluncin sana'ar kira ce sana'ar kira ce kuma khabbab ibn al-arati wanda ya karanta tarihin sahabbai ya san matsayin waye khabbab ga addini ga jihadi ga kuma sana'a ga sana'a dama haka waliyan Allah suke waliyan Allah suna da a fage na addini kan gaba suke a rayuwar duniya kuma suna da sana'a ba sa zama cikin kaskanci kowa yana da abin da yake to a musulunci ma ya kasance shi makeri ne shi khabbab Allah ya kara masa yadda wa kana bi ala al-aas ibn wa'il dain to ya kasance yayi sana'a ko yayi aiki ga wa'il al-aas ibn wa'il al-aas ibn wa'il dai daga cikin manya-manyan mushrikan makka kuma shine mahaifin amru dan as kowa ya san amru dan as sahabi ne shahararre mahaifinsa shine ne al'as ibn wa'il to shi wannan a khabbab yi masa aiki yana bin sa bashi ya ce fa ataituhu atakazahu sai na je wajensa domin ya biya ni hakina ya biya ni abin da ne masa aiki aiki qala sai shi wannan al'as ibn wa'il yake cewa da khabbab sai yace masa la utika hatta takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba zan baka ka ba da a lokacin shi ya musulunta shi kuma al'asa yana cikin kafirai da suke yakar musulunci ba zan baka hakkinka ba hatta tafura bi muhammadin sallallahu salama. sai ka kafirce wa annabi muhammad ka daina addininsa qultu khabbab yace la akfura hatta yam hatta yumitaka allah thumma tub'ath ba zan canja addini ba ba zan bar addinin annabi muhammad ba sallallahu salama. wasallam hatta yumitaka allah har sai allah ya kashe ka sun mai ba su ba sannan Allah ya tashe ka in ma so kake in bari to bari ka mutu ka tashi tukun ka gani in zan dena mana ya nuna masa gaya cewa kenan ba batun denawa tunda ya ce har sai ka mutu an tashe ka in ma kana tunanin in dena ne mana za ka rayu har ka mutu ina kan sannan ka tashi ma hakan dai za ka gani ina kan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zan bari ba kala a wata riwaya shi wannan al'as ibn wa'il sai yake cewa da khabbab kamar yadda riwaya tirmidhi ta zo yace wa inni lamayyitun summa mab'ud yanzu ni zan mutu kuma a tashe ni kaga yana ne yana inkarin cewa babu wani a mutu a tashi kala sai yace da'ni hatta amutu wa to shikenan in haka ne bari in mutu din sannan a tashe ni in aka tashe ni Ma'ana aka tafi lahirar da kace za a tashe mu tafi fasa'uti ya malan wa walada can din ma dai in za a tashin haka zan tashi a matsayina na babba da dukiyata da 'ya'yana a can ma haka za a ban ya nemi masa izgili ke walizalika qala Allah ta'ala fi raddi alayhi sai Allah ta'ala ya masa raddi fa nazalat aya ta sauka yace fa aqdika in muka tashi a lahira din bayan na mutu na tashin sai in biya ka a can fa nazalat sai Allah ya saukar da aya fa ra'aita allazi kafara bi ayatina shin baka gani ba ya kai wannan annabi mai girma ko ya kai mai sauraro alladhi kafara bi ayatina wanda ya ayoyin ayoyinmu yake musulunta aka ce za a mutu bayan mutuwa a tashi bayan yayin inkari ya muta wa qala yama ce la utayanna malan wa waladan wayin an tashi kiyamar ma ai za a bani yaya da dukiya a can lahira din ba ga wannan mutumin ba abin da yake faɗa asala al-ghaiba shin wannan mutumin ya leka gaiba ne ya ga hakan cewa an tashi lahira din za a bashi ya'ya da dukiyar amma takhaza inda ar a ahadan ko kuma yana da alƙawari ne a wajen Allah sai ya alƙawari cewa wato kamar ya faɗa da garanti kenan yana jin ai ba yi da damuwa Allah ne ya gaya masa ya alkawari har yake faɗa haka wannan hadisin da malam ya kawo ya kashi ne saboda ambatan ne al-hajjaj al walhadda shi ne makeri wannan ya nuna ashe sana'a kera abu cewar take a yarjajjiya ba abin kyama ba ne sana'a kera ga masu habi babba yana sana'arsa ita ce kera kuma ga manzan Allah salama ya san sana'ar da yake kuma ya tabbatar da shi a kai mana bai masa inkari ba shi ne malin ke cewa hadisin yana nuna cewa al haddad la yadurruhu mahnat sana'atihi idza kana adalan mai yin kera ba yi da matsala ma mana sana'arsa mai kyau ce kawai abin da ake bukata ya inganta sana'a ya adalci kada ya yi algus a cikin su sannan sai Allah ya ba da labarin wannan kafiri wanda yake izgili yake faɗan magana ta izgili don yana inkarin cewa ba za a tashi bayi ba bayan mutuwarsu har ma yake cewa in ma aka yi kiyamar mana aka mutu aka tashin to ai shi yadda yake a duniya aka zai tashi a lahira wato da ƴaƴansa da dukiyarsa wannan kaga izgili ne dama bai da lahirar ba amma yan sai da to in ma an tashin hakan dai zamu tashi manya da ƴaƴanmu da dukiyarmu yana izgili ga shi wannan sahabi Khabbab da yake cewa in baka biya ni anan baka biya ni a lahira abin mamaki za ga wani ma yana da awar musulmi ne shi amma an ya cuce ka kace da shi akwai lahira ce to mu hada ta kaga ya nuna kamar bai yadda da lahira ba ke dan da ya yadda in ya san ba lahira ba ma ko mutuwa da ake sa mutum a gabari in ka tuna yadda ake binne mutum ai akwai tashin hankali akwai fargaba in ma a wannan matsatsin aka ce za a ce ka biya bashi ai kaga akwai damuwa bari kuma a ce abin da zai biyo baya to ga wannan magana ce mai hatsari shi yasa ma Allah ta'ala ya masa raddi mai zafi yace sanaktubu ma yaqulu abin nan da ya faɗa za a rubuta wa namuddu lahu min al'adabi maddan sannan zamu ainihin ninninka masa azaba ninkin ba ninkin a lahira wa narithuhu ma yaqul kuma abin nan da yake faɗan cewa a lahira wai zai je da dukiya da ai to ai ba wannan maganar mu za mu gaje abin da ya bari inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna saboda haka in an tashi lahira mai kake da shi Allah da ya baka a duniya shi zai karbe abin sa mu saboda zaka tashi a lahira sifra da dai me kake me zaka abin na a lahira me kake da shi to saboda haka Allah yake cewa wana ritu ma ya kulu sai ce waya na ƴaƴan kuma da yake ganin eh, kasan da a wurin kana da ƴaƴa kana ganin kai baka da matsala za su kare ka to a lahira fardan za ka tashi kai tsaya zai je tsaya a gaban Allah ba wani batun ƴaƴa wannan yake nuna hatsarin eh, harshe da kiyayar ka faɗi magana wacce za ta iya zama wa mutum musiba a lahira shi wannan arna abin da ya faɗa ga raddin da Allah ta'ala ya yi masa cewa abin da yake da'awa na cewa zai tashi da dukiya Allah yake mu za mu gaje abin da yake zai bari zai mutu ya bari ko mu za mu karbe abin mu dama na Allah ne zai karbe abin a lahira kuma da kace akwai yaya kai dai zaka tashi a lahira za a gani ba wani wanda zai taimake ka saboda haka aka yi masa wannan tsaurara masa rajji saboda izgilin da yi sannan a wannan hadisi ya nuna babu laifi, in kana bin bashi ka je ka yi ne ka bi bashinka hmm. a wajen kowa ne hakkinka ne babu laifi ka je ka nema kuma ka tsaya akan neman hakkinka ba laifi bane ko da a wajen wane ne kuwa bare kuma ya zama da ba mutum ne na gari garba ai bai kamata ka kyale masa hakkinka ba in yana cin hakokin mutane sai ka nemi hakkinka an gane ko ah, malaki ta ba zikir alkhayyar babin da yake bayanin sana'ar dinki alkhayyar mai dinki ambatan dinki ko sana'ar dinki ko mai dinki mana zai yi bayani game da cewa wannan sana'ar ma sana'a ce mai kyau ba sana'a ce a bar zargi ba an gane ko sana'a dinki ba sana'a ce a bar zargi kaga a can da yayi mana maganar sana'ar abin nan wanzanci sai ya nuna akwai nau'i na mi na kyama a cikin ta domin ya ce kasbu al-hajjam khabi kaga wannan ya nuna akwai abin ki haka cewa abinda shi abin nan yake samu na mai yin kawo akwai dauda a ciki kaga wannan ya nuna akwai nau'i na kyama amma wayan nan kaga ba ambaci abin nan kyama a ciki ba abu ne sanoyi ne wanda suke masu kyau musulmi ya kamata ya zama yana da sana'a cikin sanoyi wanda zai nemi halattun sa ya rufa kansa shi saboda haka sana'a dinki sana'a ce wacce take ah, sananniya kuma ba ta da wani aibu a cikin a shi yasa ma hadisi zamu karanta wani madinki ya gayyato ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire abinci ko ma'aikin Allah ya je ya ci daga abincinsa dan daga abin da yake samu zai abincin ko ba haka ba an Anas radiyallahu ta'ala anhu daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda kala yace inna khayyatan wani madinki da a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga wani abinci da ya shirya kamar yadda muka bayyana laraba tun a zamanin farko suna da ɗabi'a ta shirya abinci da gayyatar mutum ba wai sai wata munasaba ta faru ba kamar aure ko haihuwa ko wani abu misali a'a dama al'adar shine suna da sha'awar ciyarwa suna daga cin abin da yake al'adar su su shirya abinci a gayyaci mutane kuma har yanzu wani al'ada mai kyau suna da ita duk wanda ya zauna kasar laraba zai ga zai wahala ka yi kwana bakwai baka je abincin abincin rana ko dare a gidan wani ba zai yi wahala a kwana bakwai ce wani ya gaishe ka ce al'asha ma'ana ko algada ma'ana za a zai ce da Allah ka zo mana mutu abincin rana in ka je kuma daɗi zai yi hmm. kuma yi maka hidima shi ba ma zai zauna a shi ba yi ta baka abin nan yi maka duk abin da zai na kai sai ka ɗauka wani biki ake kome a'a su haka suke duk abin da zai yi kyautata zai yi abu ne na alfahari a wajen kawo abu ne mai kyau ko a musulunci saboda ka faranta wa uwanka ka ciyar da abinci dama dai ciyar da abinci yana daga cikin ayyuka masu girman lada kun tuna hadisin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam farkon yin hijira abinda aka rawaito yana cewa yana shigowa Madina me yake ayyuhan nas ce, afsus salam ko wa asimu ta'am wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulu jannata bi salam kaga farkon ma abin da ya fara kiran mutane ku ciyar da abinci ya ku mutane ku daidaita sallama ku yi sallar dare ka duba ce da abinci fara ambata amma mutane nan yankin su ba al'ada su bane ciyar da abinci ba su da wannan al'ada mai kyau din ba su iya ba kuma idan mutum ya gayyace kama ya kama abinci in ka ta karkare kana ci kuma sai ya dauka ko kuma it's normal shi a wajen shi in ma baka ci ba kai masa laifi ka bata to me amfani yi maka hidima kuma ka yi ta wani tsagula kana abin da so yake ga kaci hani'an sai ya yi murna sai ya farin ciki mushi a wajensa abin alfahari ne abu ne mai kyau abin yabo ne kai kuma a wajen kan an zauna an ci sai ka ce ai wani kai watakila ya daidai bai ci naman kaza ba ko yadda bai sha romowa bai kaza ba sai ka harta wannan aibi ne wannan wannan aibi ne don ya ci abinci sai mai abincin kuma wani abu ne to a wajensa is normal kai kuma a wajenka wannan ɗabi'ar ba mai kyau ba ce don ya ci abinci kuma ka dinga tunanin wai ko kai masa wani abin burgewa eh kai abin burgewa amma ba wani abin da zaka ambata cewa dan dama haka ya kamata to me amfani yazo bai ci abincin mu to saboda haka su suna da wannan al'ada mai kyau da kuma duk abu wanda yake musulunci ya kwadaitar musulmi ya kamata ya rika kwaikwayo yana yi ka yi abinci ranar juma'a ko ranar kaza abinci ranar ko abinci mai kyau ka kira yan uwa biyu uku a zo a ci a gaisa a yi sallar la'asar kowa kuma ya kama gaban ko a yi sallar isha bayan an ci kowa ya kama gaba abu ne na faranta wa 'yan uwanka da kuma ƙara zumunci saboda haka wannan mutumin abin nan ne kuma abin da zai baka sha'awa ma in kana karanta hadisi mun karanta hadisi a baya na wani wata gayyata da aka yi wa manzon Allah sallama wanda ya gayyata ma ba musulmi bane kuma abin da ya kawo ma ba wani abin abin nan me ya kawo gurasa ce sannan da kuma wani kaci da ma ya fara sanika ya fara canja ba kun tuna hadisin mun karanta ba ko manzo Allah ya je ya ci daga abincin wannan sallallahu alaihi wasallam ba ma wani abincin amma da aka gayyace shi ya je da to anan shi wannan khayyab wanda yake madinki da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai ta'amin sana'ahu ya shirya abinci ya gayyace Annabi sallallahu alaihi wasallam kala Anas Anas yace Ibn Malik fa zahabtu ma Rasulillah sai ma yakin Allah ya tafi tare da ni na raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bila zalika ta'ami zuwa wajen cin abincin فقرب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد saboda haka fakarraba ila rasulillah shi wannan madaki da ya kawo abinci ya kusantowa wa manzan Allah sallallahu da abincin kubzan a gurasa ce wa marakan da kuma marak shine abin na rumu fihi dubba a cikin roman akwai kabewa wa kadid da kuma busasshen nama faraayitu nabi sa a salama yi ta tabba a dubba sai ta gama zan Allah sallallahu alaihi wa wa salama yana kai hangu inda kabewa bewa ta ke min a walai alkas a ta gefen a kasa da kwanan sai ma zan Allah ya ke daukan ka bewa kala ana sai falam azal uhibbu dubba tun daga ranar na ke kaunar ka min yau mai izin daga wani rana tun da na ga an dabi yana son ta nima na ke son ka bewa kaga ta habbai ke duk abin da annabi yake so suna so suna saboda kaunar su ga manzo Allah kuma dama haka kauna take in dai kana kaunar mutum to dole ka a sai yana duk sai ka kana san abin da yake so amma ban kaunar ta gaskiya ce amma an ta jabuce za a ga baki da baki ake faɗa amma an kaga aiki kuma ka yi gabas ya yi yamma to wannan ba maganan baka ce kawai amma ba gaske ba in dai akwai kauna ta gaske shi yasa za a ga masu kaunar mutane za ka ga suna kwaikwayon ko da a cikin 'yan wasan bal ne ko wasan wani abin saboda kawai sun musu zai ga irin rigar suke sa irin gyaran gashin su irin kaza kaza dan suna kaunar su to ina ga wanda yake kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake so a ga koyi wajen abin nan yanzu kaga wannan ɗabi'a ce ma san wani abu na abinci ai dabi'a ce amma duk da haka ɗabi'ar ma yana santa tun da ya ga annabi yana so a ɗabi'a sai ya so wannan ɗabi'ar to kaga abu ne mai kyau ya zama kana duk abin da aka ce sunna ce kana kwaikwayo da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma alama kauna ta gaskiya kenan alama kauna ta gaskiya kenan wannan hadisi kamar yadda muka faɗa malam ya kawo ne dan ya ambace wannan madinkin da ya shirya abinci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya ci daga abincinsa wanda yake nuna cewa babban mutum ana iya sa wajen wanda yake ba mai matsayi ba kuma ya je ya girmama shi wannan kuma yana daga cikin abin da yake sa al'umma ta samu ƙarfi da kuma haɗuwa waje daya idan manyan mutane za su je gidan wanda suke ƙasa da su su je ziyara a gaisa har ma su ci abinci kaga abin alfahari ne ga waɗannan kuma ya ƙara dankon zumunci da girmamawa mutumin zai ji daɗi kuma zai ƙara haɗa al'umma ta yi ƙarfi saɓanin a ce manya suna kaskantar da wanda suke ƙasa da su ga al'ummar ba ta tana tana abin nan babu renawa don wani ya gayyace ka kafi shi matsayi sai ka je ka girmama shi don ya ji daɗi kuma dama ana so a farantawa musulmi kaga wannan mai abin nan madinkin da ya gayyace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya ji dama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi duk wanda ya gayyace shi baya jin zuwa ko da ba musulmi bane ga hadisin mun karanta ko sannan kuma a wata ta'ada mai kyau ta musulunci shine a haɗu a ci abinci tare kuma dama ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kai masa koke mun karanta hadisin amma da yake dai karatu ake yi ba kasafai hadisin ke zama ba ko karatun shi ya samu lokaci sai dai a wuce an karanta mun karanta cewa an kai wa manzon Allah koke sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce da muka ci abinci amma ba mu koshi me yace su la'allakum me yace kuna tuna da ya ce watakila kuna ce ne kowa daban-daban a daidaita shi ya sa watakila ku haɗu kan abincin ku sai Allah ya sa muku albarka da ku suka haɗu sai a ci a goshi shi ya sa ma'aikin Allah ya ce salama abincin mutum ɗaya na isar mutum biyu na mutum ɗaya na isar mutum uku haka haka haka an an haɗu sai Allah ya sanya albarka mun karanta hadisin kun manta ne ya ce watakila ba kwa ci tare ne to kaga anan manzo Allah sallama sun zauna da sahabbai sun ci abincin ya ce da Anas kuma kar ku manta eh, shekarun sa kuma hadimin manzo Allah ne amma da shi aka ci abincin da kuma kila mai gidan da waɗanda aka je da su duk an haɗu da kuma shi shugaba wanda yake kololuwa gaba ɗaya da shi aka ci abincin sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna maka haka ya kamata a ci abinci tare ah, sai kuma matsalar cewa manzan Allah sallallahu yana daukar kabewa a ciki nan ko malamai sun tattauna cewa a wancan hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ga wancan yaron me yake da shi ya gulam samillahu ko ka tana shi aiko wane ne ma ya to wa zai gaya mana sunan shi to shi kenan ah, ba a kiyaye sunan ba wanda yake gidan manzan Allah ta salama agolan manzan Allah saboda haka manzan Allah ya ce ka ci daga abin da yake gaban ka san billahi kul ya minika wa kul ma. yalika yalika Umar ibn Abi Salama Umar ibn Abi Salama Umar ibn Abi Salama sunan shi dan gidan Abu Salama dan gidan umu Salama agolan manzan Allah saboda haka yake ci daga abin da ke gabanka ko mana yaron ce hannunsa yana kai kawo a cikin waliyar to a nan kuma ga manzo Allah yana daukan kabewa Shi ne suka ce ai wasu ma suka ce a nan watakila ko abin da aka kusantar kama a ce tire-tire ne aka zuba wanda yake kusa da manzan Allah shi yake kai hannunsa sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a yace annahu la yukrahu minhu idza lam ya'lam zalika fala yakul ilma yana ana duba da wa kake cin abincin saboda shi wancan karami ne kuma dabi'ar karami kaga dole za ta yi ne a cikin manya ka gane ko bai dace ba shi karami a cikin manya amma in babba ya haka duba da wani abu da yake da bukata a ciki suka ce babu damuwa ah, sannan an yi bayani na sana'ar dinki sai malamai suka ce sana'ar ɗinki ta kunshi abubuwa guda biyu akwai ijara da kuma zai a ciki duka ciniki da kuma kodago saboda ɗinki a zamanin baya shi maɗinkin ne yake samar da ainihin wato yadin da zai ɗinka kai za ka je ne ka bukaci kaza shi kuma ya nemi ya saƙa abin nan yadin ko kuma ya nemi yadin kuma ya ɗinka maka sabanin mu zamanin mu kai za ka kai yadin kaga ijara ce kawai za ka kai masa ɗinki ne ku yi ya auna ka ku yi ko dago ijara kenan ko dago ka biya shi abin da zai yi wa aiki ya baka abin to amma a can kuma shi zai sama maka tufafin kuma ya ɗinka maka suka ce babu laifi a yi haka domin an yi saɓani game da ijara wasu malamai suna cewa ijara wato ko dago yin wani aiki ne wadda yake laisat bi a'yan mar'iyya wala sifat ma'luma abu ne za ka ce a yi min kaza kuma ba a sanya abin yake ba suka ce to rashin sanin ya abin yake shi yasa suke da tantama akan ijara amma a hakikanin gaskiya in ka duba ijara ai abu ne sananne misali ka ce gina mun wannan katangar katanga ai za a faɗi specification na irin katangar da tsayin ta da wane da inda za a yi da sau kaga ai abu ne sananne shi kuma yi aikin in ya ka gamsu ya ka biya shi ko kuma a ce gina mun rijiya misali gaba kaza ko kuma a samu ruwa in aka yi aka samu ruwa tunda ma'anar rijiya kenan dai ta ruwa ce to kaga an yi maka bukatar ka kai kuma sai ka biya a ce to a tsadance shine ake cewa ijara saboda haka ya halatta ijara a musulunci ma'ana ko dago ka hayi mutum ya yi maka aiki ka biya shi bisa yarjejeniya ya halatta shi yasa suke magana a cikin cewa dinki ya kunshi abu biyu akwai bai akwai tijara wa ijara kasuwanci ne za a yi ciniki riga iri kaza nawa kudinta ike sai yi maka lissafin yadin da kuma abin nan din aikin da aikin sana'a ya hada ma abu biyu kenan domin za ka sayi yadin ne kuma ka sayi ku yi ne ko daga mai dinkin kaga abu biyu kenan a ciki sai suka ta ya halatta a yi haka saboda mai saboda bukatuwa zuwa ga haka tunda haka ake yi a wancan zamani don akwai bukatar hakan kamar yanzu idan mutum eh, yana da shago kuma yana ajiye yaji sai ka je shagon maɗinki ga yadika ka ce to ka ga yadin da ya yi maka aiki niki sannan an an saya kuma a yi maganar ko da gona ne na ɗinkin irin nau'i da sauran so ya halatta a yi wannan abu ne wanda yake sananne a tsakanin mutanen al'ada ce wanda musulunci ya tabbatar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi ya nuna tawalu ta yadda yake zuwa ah, gidan mutane wanda suke ba masu matsayi babba ba kuma har yakan ci abinci a ciki kuma ya nuna babu laifi a gayyaci mutane zuwa wani cin abinci ko da ba na walima aure ba ne ko na wani wata munasaba munasaba kama a ce babbar sallah ko karamar sallah a shirya abinci kaga wannan munasaba ne a'a ko da yaushe ma ya halatta a shirya abinci a gayyaci mutane su ci babu laifi kuma babu laifi babba ya je ziyara gidan ainihin ah, mabiyansa ko kuma sahabbansa ya je wajen ɗalibansa a ce malami shehi ya je gidan almajiransa ziyara hmm. babu laifi ba abin aibi ba ne an gane ko ba abin aibi ba ne don malami ya je gidan ɗalibinsa har ma ya ci abinci ko kuma wani babban mutum mai gida ya je wajen ah, yaron gidansa ba ba abin aibi ba ne a musulunci babu laifi a ciki anas dan malik Allah ya kara masa yadda hmm. sahabi ne mai falala kuma yana cikin sahabban da suke ah, kaga anan ya nuna mana yadda suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan abubuwa har ma cikin dabi'u wanda yake ba na kai tsaye abin da ya shafi ibada ba abin da yake na dabi'a san kabewa sai tun na gama aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana san kabewa nake santa saboda kaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna kaunarsa habbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bab shira ad-dawab wal hamir babin da yake bayanin halaccin kafai. dabbobi kuma ka saida in ya halatta ka saya ko ya halatta ka saida dabbobi nan da dawabi yace kuma addabba a larabci suka ce shine kullu hayawan yamshi ala arba'a shine dabba duk dabbar da ke tafiya akan kafa hudu ita da larabci an ce dabba ita ake nufi kaga an ce a hadisin da za a kawo ana magana kira rakumi ne kaga rakumi ya kafa hudu gare shi ko ba haka ba sai yayi yayi idafa da walhamir ko wal'umr da kuma jakkai ko jakuna ah, akwai bambanci tsakanin rakumi da jakuna rakumi dabba ce wadda yake cikin an'am da ake ci a yanka a sai a sai a cina mata ya halatta jaki ko ba a cina mata amma yana amfana da shi ko ba haka ba ana lafto ana hawa da sauransu so duk wayannan dabbobin ya halatta a saya kuma a saida cinikin ah, dabbobi ya halatta ciniki ne da ya halatta a kasuwanci sayar da dabbobi da sayansu ya halatta a yi wannan ciniki an gane ko babu laifi a musulunci sannan kuma akwai matsalolin da ya shafi irin wannan cinikayya na dabbobi akwai matsala ta alkabdo shine in an yi ciniki ansar abin da aka saya karba domin bisa al'ada ba ka wato kamar yadda muka sani mun yi magana a baya da aka yi magana albayyani bil shi shine zaɓi ko sai aka ce malam ya tafarraka ana ciniki na tabbata in an ka ba da kuɗi ciniki kun yi ciniki ka ba da kuɗi ya karɓi haja shi mai sai kai mai sai da aka karɓi kuɗi in kun rabu ciniki ya tabbata to wajen karɓa ɗin shine alqab wani irin wace irin karɓa ake nufi domin karɓa iri iri ce ya danganta da abin da aka sai idan eh, riga ce a cikin kwali misali mika maka zai ko ba ka karba ko takalmi a leda mika ma je ka ansa ka bashi kuɗi kaga wannan is very simple karba ko ai karba eh, wannan kai tsaye gashi ya miko ka karba to wancan nikin gida aka yi ba shi ya karbar take an yi cinikin gida an gama kuma an yi waye me yake tabbatar da an karba an mika shi ne takardu al'ada a baka sak a baka takarda ka karbi takarda domin ai gidan ba a dauka a sa aljihu shi gungurin yana tsaye waje da ko ba ka ba ko kuma a baka makullai shi kanshi makullan in ba takardar mamu a wajen ma'ai ko na to yawa to kaga takardar da tafi kenan in aka yi cinikin gida tabbatar ciniki ya fada shi ne ka karbi takarda ya karbi kuɗi in ka karbi takardun gida shi kenan ya shiga hannun ka kasancewa yanzu ake ma kaga kab ne shi ba ka iya karba gidan da tun da girmansa ba za ka iya amma an baka takarda shi ne yake wakiltar gidan to dabba ba kuna tafiya a kan doki rakumi jaki sai ka ga kayan mutum sai ka ce kana so sai ce ato bismillah ayi ciniki ya halatta ba sai mutum ya bijirar da abu na saidawa ba wannan ma wata matsala ce mai zaman kanta kawai hula mala ibrahim taimun sai na ce mala ibrahim bismillah ba da ce yanzu wala wala na taimun da allah ko za ka saida mu it's normal an yaga yana da sha'awa ya ce to me ciniki ya fiye da misali dubu talatin sai ya ce kuma yana sha'awa ce ke za a yi ɗan kasuwa ne shi dubu talatin da biyar ni kuma ta yi min talatin da biyar kaga ya samu ƙarin biyar biyar ɗin nan za ta masa fa'ida kawai sai ce a to ba matsala talatin da biyar ni kuma na ga ta yi min to ba matsala na saya min dubu talatin da biyar sai ya cire hula ko in ce kai min wanke in an wanke kamun ko kuma ba na abin an kai wanke no ya halatta ka ga waya hannun mutum ta ci kai wannan wayar ta wallahi ce ai da na je china ne ko da na je dubai na siyo shi ka ga tun da kai a najeriya ba gaci kuma to da allah ko za ka sayan min ka in kana sha'awa ba matsala sai ku yi ciniki ya halatta ka ga ba wajen mutum ka ce ka taya alhali bai yi ni ba bai bijirar da abin cewa ya jera ko ya yi kaza ba ka ga motar mutum ya abin nan ta buge da cika motar taimun da Allah ko za ka taimu. ba matsala an gane cewa gaskiya mota ta ina son abu na ba za zan yi da ba da to shikenan in ko ya ga zai dan samu riba musamman yan kasuwa kusan ba sa daina riba tunda ya san to me motar ya san zai iya sayan wata tafi ta ko irin ta ko mai dama kuma in ya kara ma ko waye kuma ya samu riba ya to bismillah me ce normal ba damuwa a yi haka to in yana kan motar ne aka yi cinikin kuna tafiya kun taho daga abuja ko daga kaduna za ku zo kwanar ka kai motar nan taimun wallahi ya ja to mi ciniki mana aka ce to shi kenan kaza aka yi ciniki har ma aka ga takardun mota dama a mota ga kai kuma yanzu waya dama kudi za a tura yanzu kenan ga takardu aka tura kudi an gaba shi mota ta zama taka ana zuwa abin nan unguwa uku za a shigo kano kace to sai a bani mota ce a'a sai na je gida tukuna in ka ajiye ni a gida ko in ka kai ni waje ka za ka tafi da motar shi ma kaga alkabs kenan akwai matsala duk wannan a cikin wannan hadisi zai magana ga hadisin da malam ya kawo an Jabir ibn Abdullah shine hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yarda kala yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin na kasance da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna tafiya cikin wani yaki mun tafi yaki muna dawowa fa abta abi jamali wa a'ya raqumina abta abi sai mun jinkiri ma'ana ya kasa sauri yayi nauyin tafiya wa a'ya ya gajiya fa ata alayya nabi sa alaihi fa kala to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tafi gaba ya dawo baya yana duba halin da ake cikin matafiya ba wai yayi tafi in ya tafi gaba yana gaba ya wuce ba a'a yakan kuma tsaya a baya ya ga wanda suke tahowa an gane ko yana tafiya a bayan jama'a sai ga Anas yana ta fama da rakuminsa ya ki motsawa da da kyau an baro shi a baya an baro shi a baya sai fakala sai ce Jabir yace ya kai jabi fa qultu na'am nace na'am ya rasulullah kana ma sha Allah yace faruwa da kai naga an baka a baya mana ta akarta an na kenan kai kai dinke qultu abta alayya zamani wa a'ya yace mina ne ya ma'aikin Allah yayi nauyin tafiya kuma ya kasa yana da ke ja fa takhallaf shi yasa na zamo a baya shi yasa na zamo a baya fa nazala bi mahjanihi sai manzan Allah ta asalama ya dauka yana da sanda mahjan wata mai kai a tankwara haka sai ya janyo ya janyo ba gora to sanda dai mai kai a malkwai haka irin wanda ake yin sai ya janyo wuyar raƙumin da ita wannan sanda din ya hubi mai mihjan yana janyo wuyarsa haka sun makala sai ya ce wa jabi irkab hau farakibtu ce ina hawa fa laqad ra'aytuhu akuffu 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga rakumi ya wato ya warware yana yana so ma ya wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ko akuffu ina janyo shi baya saboda yanzu gaggawa yake tunda manzon Allah ya janyo shi ne masa addu'a kenan sai ga rakumi ya warware ya kama tafiya da gaggawa har yana so ma ya wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akuffu yani amna wannan hana shi yayi gaggawa yana wuce ina janyo shi kala muna tafiya sai ma'aikin Allah ya ce da ni tazawwaj ya anas ya ya jabir kai aure ne kul suna'am nace iya eh, ma'aikin Allah hmm. wataƙila ya lura da yanayin anas a jabir yadda yake ko gaggawa ko dokin ita gida ko wata alama da ya gani tare da shi yace tazawwaj kul suna'am yace iya eh, yi aure ya ma'aikin Allah kala dikran am tayyiban yace wace ka aura budurwa ce yarinya karama ko kuma bazawara sayyid qultu bal tayyiban yace a'a ya ma'aikin Allah bazawara na aura kala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi ce afala tadau afala jariya me yasa baka aure yarinya karama ba tula'ibu ha tula'ibu ku rika yin wasa tana mata wasa tana ma wasa yara kanana suna da wasa dan haka girma kuma lokacin to sai ga an rage ainihin wasa da mai baka aure yarinya karama ba ta ne maka wasa ta ne mata wasa qultu sai ana sai shi innani akhawa ya ma'aikin Allah ai ina da ƴan uwa mata ne a wata riwaya ina ta muslim inna abdullahi halaka wa saraka sab'a babana abdullahi ya mutu yayi shahada ya bar yan mata bakwai Gari ne. wa inni karihtu an atihinna aw ajihinna bi mislihin shi yasa ban so in kawo yarinya karama irin su ba sai in kara wa kaina akan bakwai in kara takwas a ita rigima kenan shi yasa sai na aure ainihin babba fa ahbabtu an azawaj imra'a sai na son auren mace babba tajma'uhunna wa tumashshihunna ta tattare su waje guda tana gyara musu kansu tana kulawa wa kuma alaihinna tana kulawa da su kala sai ma'aikin Allah yake eh tabbas abin da kai daidai ne mm. kala yake cewa amma in innaka kadimun ya kai Anas to gashi dai zamu iso gida za ka zo wajen iyalanka fa za ka jamta al to in ka je gida dai ba sannu wajen mu'amala da iyalanka alkais alkais alkais yana nufin hankali mana ka zamo mai basira da hankali wajen mu'amala da iyalanka kar ya zamo ka dawo daga tafiya kuma ka fada musu ba tare da ka dabarar wato bin su sannu sannu ba wajen mu'amala da za ka isa gida ka samu iyalanka dan an kwan biyu an bar gida za a dawo kuma yayi sabon aure kaga ya ce to ka bi sannu sannu da iyalanka sun makala sannan sai ya ce a tabi huja maraka wannan rakumin naka za ka sai damun ya kai jabi? kultu na'am na ce yi eh, ya rasulullah in kana so sai in sai damun fashtarahu min nibi hukiya ya ce to nasiya da hukiya daya wasu ka ce 40 dirhaman shine hukiya wasu malamai suka tattauna akan nawa ne hukiya almuhim ya sai wannan rakumi da hukiya awo na hukiya wato ah, na na azurfa kenan arba'una dirhaman sai ya saya a wajen jabir a wata riwaya yake cewa bi'nihi za ka sayar min da raƙuminka ya ce fa bi tuhu na ce ya maki Allah in kana sai sai dama wata sunai tuhumlani ila ahli amma ya ma'aikin Allah in mun je madina sai na je gida ina da kaya na akan raƙumin na kai gida sai in dawo in ka maka raƙumin shine wannan togace da yi yana kara kuma an yi ciniki kuma a nan kaga ba a danka kudin ba amma ciniki ya riga ya tabbata tunda ya saya da adadi kaza kuma ya sayan masa kawai abin da ake jira ya bashi kudi shi kuma ya bashi rakumi to ba a take kudi an bari yanzu ba shi kuma bai bada rakumi ba yace sai an yi mai sai an je gida ya je aje kayansa a gida yana da kaya kan rakumin ya hau kansa sai in ya je sai ya dawo ya kawo rakumi kaga wannan yayi sharadi a cikin ciniki kuma dama mun ce sharadi a ciniki ba aibi bane in dai sharadin bai ci karo da asalin cinikin ba babu laifi babu laifi yace sun makadima rasulullah sallallahu alaihi madina qabli sai manzo Allah ya riga ni shiga ganin madina wa qadimtu bil ghadani kuma na shigo da gari ya waye fajina ila al masjid muna shigowa madina sai muka nufi masallaci ni ma dan can nufa domin manzo Allah sallallahu alaihi in ya da daga tafiya masallaci ke fara zuwa ya sauka saboda haka ni ma da zo inda na nufa ke fa wajadtuhu ina zuwa masallaci sai ga aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ala babil masjid abu kofar masallaci kala sai yace al'ana kadinta sai yanzu ka kada so kulsu na'am yace eh kala fada jamalaka fadkhul fa salli rak'atayn ajira kuma naka kofar masallaci ka shiga ka yi raka'a biyu haka ya kamata ga wanda ya yi tafiya in ya dawo ya zai a masallaci raka raka'a biyu kafin ya shiga gida ya ce fa da na shiga na shiga masallaci raka sallah raka'a biyu fa amara bilalan bayan na gama sai ya aiki a kira bilal ya ce an zina lahu yuqiya cewa bilal ka auna masa ainihin cinikin da muka yi jabir ka ba shi ukiya wato adadi arba'una dirhaman na cinikin rakumi da muka yi fa wazana li bilal fa arja sai bilal ya auna mun kuma ya cika mun lissafi ba iya ukiya ɗaya bani ba har ma ya ƙara mun ya kara mun akan uqiyar da aka ce akai akai yi ciniki a wata riwaya har ninka masa yayi sau hudu fil mizan manzo Allah yake kara masa kara masa fan talattu hatta wallahi na na karbi kuɗi na na juya zan tafi faƙala ud'uli jabiran sai ya ce a kira mun jabir ma'aikin Allah ya ce a kira mun jabir kultu ina ji an ce ana kira na sai na ce al'ana ya ruddu alayyar jamal na san yadda ma'aikin Allah ya yanzu fa sai ya ce in daura kuma na ma in tafi walam yakun shay abghad ila minni ko ba ma ba na ku kuma da na an bani kuɗi na ma ni ba na bukatar ku amma na sa ana kira na ce za a karɓi ku kala hakan ko aka yi ina zuwa yace da ni khuz jamalaka wa laka thamanu dauki raƙumin ka kaje kuɗin kuma an baka kaga a wannan hadisi yana da fa'idoji masu yawa amma idan mun takaita zamu ga a cikinsa an yi ambaci abubuwa masu yawa daga ciki jabi ya ba da labari sai sun yi tafiya mai suka je yaki jihadi ko karanta hadisin mana gani shi ya sa nace kafin a zo karatu ka biya karatun da za a yi dan ya zama ka rike karatun an zo an biya kuma gobe ka da biya ka ɗan ji karatun ko a shagon kasuwa ne ga nan ka dan ka ji yana da kyau sai ya sa ka kiyaye karatu yace kuntu ma na bisa san fi ka mun fita yaki za ka yaki aka fita kuma yace an je jihadi ba aibi bane idan ka ambaci wani aiki na alkhairi kana bada labari ba riya bace dalili in yazo kaga karantarwa yake yana bada labarin abin da ya faru a zamanin manzo Allah ta azan ke fadar cewa sun je jihadi to ga ba aibi bane idan ka fadi wani aikin alheri da kai a fuskar bada labari da kuma karantarwa da kuma abin da in dalili ya kama babu laifi baya daga cikin riya sannan manzo Allah ta sallama ɗabi'arsa yana bibiyar mabiyansa domin ya ga halin da suke ci kaga shi ya sama a halin tafiya shi ba gaba yake tsayuwa ba a'a yana bin baya ya ga su wane ne aka bari a baya domin ana tafiya saboda yanayin tafiya dole wani za a bar shi a baya tunda ana tafiya ne a jama'a watakila ko abin hawarsa ya samu matsala ko kuma shi ya samu matsala ko ya tsaya biyan bukata ko wani uzurin to kaga ba za a tafi a bar mutum ba kuma ya halaka tunda wancan zamanin aka tafi a kyale shi akwai barazana dole ana so kowa a zama an tattare waje guda to saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi a matsayin sa na jagora baya barin mabiya haka kawai sai yana yi yana kewayawa domin ya ga wani hali suke ciki inda wanda yake bukatar agaji irin wannan kaza an taimaka masa gashi da aka yi addu'a rakumin ya warware ya kama hanyar tafiya sannan jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa rakumin yana kokarin ya wuce gaban ma'aiki ina janyo shi baya saboda ne ladabi ba ba daidai ne ya rika shan gaban shugaba yana wucewa gaban jagora kuma yana abin nan wannan ba ba ladabi yana ta kokarin janyo shi ba da yanzu ya warware har ma kokari yake ya ya wuce gaba sai ce a kufu a rasulullah sallallahu ina janyo shi kar ya wuce gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Jabir mm-hmm. ana kan tafiya cewa yayi aure shi ma yana cikin bibiya da sanin halin da yan uwa suke ciki domin in akwai bukatar ka taimaka mutum da wani abu sai ka taimaka masa ko ba haka ya ce ya aure har ya ba shawara cewa ina ma a ce budurwa ka aura saboda ɗabi'ar 'yan mata da jabir ɗin bai taɓa aure ba shi ma matashi ne kuma matashi ya kamata ya aure matashiya a gari sai su yi wasan su tare shi ke to amma ya shi yana da hikima jabir sai ya ce sai ya aure ba wala tun da an bar masa kanne mahaifinsa ya yi shahada a Uhud saboda haka yi hikima wannan yake nuna maka hikima ta aure ba koyaushe don kana kawai matashi a an wani kuzuri ya faru sai ka duba me maslaha ko ba ka sai ka ga me maslaha to ya duba maslaha shine ya aure ba zaura domin ta kula da yan uwansa da aka bar masa ta tsaya don ita babba za ta fi nutsuwa da kulawa sabanin wacce take karama tana da yawan wargi da wasa a cikin wani hadisi akwai falala ta auren yarinya karama saboda maza Allah ta kalma ya kudaitar a kai sannan a cikin hadisin sai yake cewa maza Allah ta ya tambaye shi ko zai sai da raƙonsa muka ce ya halitta in kaga abu hauzan mutum kana da sha'awa ka taya in yana ga zai iya saidawa ba laifi bane dan wani ya tambaye ka dauka ya maka ba daidai ba dabi'a ce ta mutane in ya ga abu yana so kuma ba zai iya cewa sai an je an sayo a can ba kai kuma za ka iya sayowa ko ka samu kaga sai ce sosai sai damun naka kai ka saya kuma kai in ɗan kasuwa ne kai ba iri na almajiri ba sai ka ce ha in zan samu ribar dubu biyu ai kaga ƙari ce za ta yi min amfani tunda in na saida zan iya samu kusan kusan wani ko kusa da shi to ba laifi ba ne don ya tambaye ka karkace ya maka shi kuma in an yi ciniki ga ba zai iya sayi ba ko kuma zai da ba shi ke ne ce a'a ba ni nufin saida abin sannan kuma da aka yi ciniki gashi har an gama ciniki a halin tafiya cewa ya sai da mata da rukiya kuma ya yi ne ya sayan mata abinda ya rage kawai ba a ba da kudin ba wannan ya nuna ana iya ciniki ba tare da an yi mai ba an danka kudi ba kuma ciniki ya tabbata sai damin na sayan maka a kaza amma dai yanzu kudin baya hannu sai an kawo sai na je gida sai ne kaza ciniki ya tabbata in dai kai yadda aka yi ciniki kenan. amma da sharadin cewa yanzu kudin baya hannu sai an kawo sai na karbo sai na je gida amma dai ciniki yi sannan kuma wajen bayar da abin da aka saya ya danganta kaga nan an yi ciniki rakumi ya zama na ma'aiki sa a sallallahu jabir kuma jira yake a bashi kudi ciniki ya tabbata yace to amma eh, abin hamla ne sai na ce amma saboda in na je zan ƙara ka gida in aje kayana in dama da shi shi na yarda shi ma kaga ya yi. ya halatta an yi ciniki mutum wajen karɓar abin da aka yi cinikin ne alkabdu ya danganta ya danganta ana iya mai karɓa take ko kuma ana iya jinkirta duba da yanayin abin da aka saya kamar yadda muka ambata a baya wani hadisi ya nuna cewa babu laifi in an suna ce aka dawo daga tafiya a yi raka a biyu a masallaci kafin a shiga gida sannan a ciniki kuma akwai matsala muhimmiya da aka kawo a wannan hadisi matsalar da muke yi a kasuwancin ɗayan muna yi ɗayan ba kasafai ake yin sa wanda muke yi shine in na sai abu a wajen ka kai min ƙari kai min ƙari shine az-ziyada fi saman an gane ko a sihhatu at-tawkil fil wazn ya halatta in mun yi ciniki in ce wani ibiya ka in wakilta wani ya biya ka kudin babu ne yanzu ka gama zan Allah waye kuta ya biya kudin bilal ya ce bilal je ka biya shi ya halatta ka wakilta wani hanyar ciniki zai biya kudi sannan kuma ya halatta in ka sai abu a wajen mutum ka yi masa ƙari akan asalin farashi wannan kuma bisa al'ada shine yan kananan masu sai da kayayyaki din an mutum ya zo ya sada maka mafifici kowane mafici naira ɗari biyu da hamsin ne sai ka bashi dubu ɗaya ka ɗauki guda biyu dan dai kana so ka taimaka masa babu laifi an gane ko in ka sai abu a wajen mutum ka yi masa ƙari a ziyada fil mabi' min al-ba'i ko kuma shi wanda ya sayan maka ya maka kari akan abin da ya saida maka shine irin yanda muke in an yi awo kuma a diba a kakkara haka ana ce a kari ko ko me ake gyara gyara gyara babu ne ba aibi bane saboda ai ihsani ne daga mai ba in ya ga dama ma a matsayin mudu ɗaya sai baka mudu ɗaya da rabi ko biyu ya halatta ya halatta shi kuma mai saye ya halatta kun yi ciniki dubu biyu ya baka dubu biyar ya ce gashi dubu biyar an baka ah, kaga yi maka ƙarin ihsani yanzu gashi Jabir an yi cinikin uqiyya amma an bashi mai ƙari akan abin da aka yi ciniki an ƙara masa akan abin da aka yi ciniki sai dai malamai suna cewa Ibn al-Qasim yace shin wannan ƙarin da ake mai matsayinsa sai wasu ka ce matsayinsa hiba ne kyauta ce hmm. wato ciniki ne da mai da kyauta a haɗe da na ka man 500 ne kuma sai na na baka kudin ka 500 na ma kyautar ɗari biyar sai na baka dubu ɗaya na ce je ka to wannan eh, kyautar da na baka daban cinikin kuma to idan hiba ne in kyauta ce ya ce fa in da bil mabi'i aiban raja a bisamani wal hiba in an ce kyauta ce mun yi ciniki sai na baka ɗari biyar ne na baka dubu ɗaya ce je ka to sai daga baya na ga abin da ka bani bai mun wance malam dawo ba ni kuɗi na karɓa abinka tun daga wani aibi ko ga wani dalili da shari'a ta yadda mai da maka to wancan ƙarin za a maido da shi ma ko za a maido da shi ba tun da shi ai dama daban ne hiba ne to idan an ɗauka cewa eh, shi kuɗin daban kyautar daban to gari kyauta ita ba za a dada ita ba sai dai a dawo da asalin kuɗin amma abu hanifa yake cewa a'a a ziyadar fi samani awul hasmin huyar hakani bi asali asali ya ce a'a da ƙarin da shi ya yi maka ka sai mudu ɗaya sai waka mudu ɗaya da rabi sai ka dawo ka ce ka fasa to mudu ɗaya da za ka dama ta ce. mudu ɗaya da rabi za ka dama ba wai ka rai din da ka san mudu ɗaya ka ce, ka kwashe rabin ka ce ga budun ka ɗaya a'a ai dalilin wannan ne aka yi maka ƙarin to duk za ka dada kamar yadda in kuɗin ne duk za ka mayar da kuɗin in an yi ciniki abin ɗari biyar aka baka dubu ɗaya ce je ka sai ya fasa ya ce dawo wannan abin da ka bani ba haka yake ba karba abin ka ba ni kuɗi to zaka da dubu ɗaya ne ba za ka ce ai dama ɗari biyar ne kuɗin abin ba ɗari biyar kuma na san ba kuɗin ba ne kyauta aka bani a'a yake dubiyin za ka dawo da shi kaga wannan mas'ala ce muhimmiya saboda wani kar ya ɗauka ce ya ga ya sai mudu ɗaya an ba shi mudu ɗaya da rabi in ya ga baya bukata zai dawo da shi sai in rage rabin mudun ya ce to ga dama mudu ɗaya ne ya ga abin ka ce a'a sai ka haɗa da wancan ƙarin da aka mu tun da cinikin a haɗe yake in an siya to an siya du in an maido an maido du haka in ya bada da kudin ya bayar duka in za a karbe kuma a da shi za a da shi duka to ya halatta duk a yi wannan tsari na cinikayya sai dai a kula da abin da yake na ka'ida ya ce jawaz na zai min rajul wannan mun faɗa sannan a ciki akwai matsala ta abin da muka ambata na alkabdu cewa bayarwa ya ke shine muka ce ya danganta da abin da aka ce in gida ne za a yi kabdu ma a karba ko a bada takarda ko a bada mukullaya danganta da al'adar abinda aka saya bab shira al-ibil al-himi aw al-ajrabi al-ha'i babin da yake magana akan cinikayya a saye wato raƙumi mai aibi alhim wanda yake mai larura ta kishi shine zai tishan ruwa baya koshi kamar yadda Allah ya bada labarin Qur'ani ko yan wuta yace me fada cikin surat abin game da shan da za ta kishin da zai dami su a wutan shurbal hin kun manta kenan buna shurbal hin me alhim din ne rakumi wanda yake alladi la yarwi wanda ya koshi mana ya samu larura wata cuta ce suke samun rakuma sai ita shan ruwa baya kashe kishin to kaga yana da aibi kenan hmm. to in za dama mun ce za a sai da haja sai an yi mai bayanin aibinta halin take ce to in mutum ya sai maka da haja bai gaya maka hakikanin mai yake tare da hajar ba na aibi to kaga kana damar ka yi mai ka dawo da ita warware ciniki don ya maka algus sai dai idan ka gamsu da cewa za ka sai abin a haka hmm. ka yadda da abin aibin shi kenan ciniki a tabbata za mu dakata a nan saboda lokaci hmm. insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi a wannan babin abinda karanta dai da Allah ya amfana da mu da shi ba mu yi ko aiki da shi abinda muka yi tuba shi Allah ya mana afuwa kamar da muka faɗa a rika rubuta tambayoyi kan a rika katsewa abin nan an tara tambayoyin sai mu amsa su sai mu rika amsa tambayoyin daban in wasu abubuwa suka taso wanda yake watakila mutum yana tambaya cikin misali da ake karantawa hmm. sai a rubuta tambaya dan mu tare tambayoyin sai mu amsa su insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi amin zakatan mu Allah ya zauna da ita lafiya ba mu shugabanni na kwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi